a daidai lokacin da aka yi ganawa tsakanin profesa a tahiru jega wato shugaban hukumar zaɓe ta najeriya da 'yan majalisar dattawa dangane da shirye-shiryen zaɓe da za a gudanar a wata mai zuwa cikin najeriya ta bayyana cewa sojojin najeriya da suka ba da shawarar a ɗage zaɓe ba su da hujjar su yi haka bisa ga doka kamar dai yadda lauya solomon dano yake bayyana mun a fili da na da shi a abuja e bisa ga dokokinmu tsarin mulki ba su da wani hurumi dokoki na aikinsu na soja ba su da hurumi domin su suna da dangantaka da shugaban kasa ne kawai kuma duk wani rubutun da za su yi wa shugaban kasa za su ba shi shawara shi shugaban kasa ne mai ba wa shi jega shawara kuma zai yi wannan ne bayan da ya karba shawarwari na tsaro sai kira majalisar tsaro na kasa su tattauna wanda ta kumshe gwamnoni da na adawa da na kuma waɗanda suke gwamnati sai a duduba bayan mahaura makoman da aka yi shine za a aika wa shi hukuman zabe amma rubuta wa eh, shugaban hukuman zabe kai sai wato an raba shi da wannan iko na cin gashin kansa da aka yi wato sun kware wannan iko da tsarin mulki ya ba su ba doka ba ne tun da har majalisa ta faru haka kuma waɗansu 'yan majalisar masu ke yin waɗannan bayanan a lokacin da profesa jiga ya ziyarce su shin wannan ya nuna cewar za su iya ladabtar da su waɗannan hafsan hafsoshi na najeriya musamman shi mai bai shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro wato kalisambo da su ima ritaya wanda shine umul aba'isin duk waɗannan abubuwan da ake ganin sun bayyana a karkashin demokradiyya na kwarai kuma idan shugaban ƙasa zai yi wa ƙasa adalci ya kamata ya raba waɗannan mutanen da su domin sun riga sun wuce gona da iri kuma hasarin abin da suka yi inda ba shugabanni ba su ba yan Najeriya hakuri ba da yanzu ba magana zai muke yi ba da muna cikin wata rikici ne wanda ana kashe-kashe ba iyaka to ka gan wannan matakin da suka ɗauka ya kai kasa cikin babban hasari saboda haka majalisa bayan da sun saurari bayanan su bisa ga doka ya kamata a dauki kyakkyawan mataki na ladabtar da su su aje aikinsu domin ya zama ishara ga kowa gobe idan ya malaki wannan ofis. to amma wani abu da ya kuma bayyana shine maganar ɗage zaɓe saboda ana tashe-tashen hankula a wasu ɓangare na najeriya an ce bisa ga doka bai kasance hujja da za a dogara da ita a ce an ɗage zaɓen ba musamman idan aka yi la'akari da yawan ƙananan hukumomin da ke fuskantar wannan matsala a wani ɓangare na arewa maso gabacin najeriya eh dokan zaɓe kundin zaɓe sashi 26 karamin sashi cikin baka ta ba da iko ga hukumar zaɓe ta ɗaga zaɓe a yankuna wanda ana gani ba za a iya a ci gaba da zabe ba saboda wadansu da dalilin tsaro salin nan idan dai za a daga zabe na kasa kamar yadda haka yi to dole ne a ayana doka ta baci kuma dole sai an kai wannan bayani zuwa ga majalisa su tabbatar da shi to za a daga zabe a kasa gaba daya kuma ba za a daga shi na mako shida ba amma za a daga shi na wata shida saboda haka nan kaga abin da aka yi yana karo da dokoki guda biyu nan tsarin mulki da dokan eh, zabe don haka daga zaben da aka yi komai kyauta ba a karkashin ba ta da goyon bayan doka saboda haka ta yi muni fiye da kowane abu domin doka ita ce jagoran halin kowa a karkashin demokradiyya. lauya solomon dalun kenan kwararre kan kundin tsarin mulki na najeriya a tattaunawa da na da shi a abuja bayan da majalisa ta kammala ganawa tsakanin ta da shugaban hukumar zaɓe na najeriya profesa tahiru jega umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya